yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ke daidai da biyar ga watan rabi'in nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1434 daidai da 16 ga watan februari shekara ta 2013 wannan shi ne kasar na 74 daga cikin jeren giyar kasusuwan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka watake da alƙur'ani mu'ujizar mu'ujizoji idan jama'a ba su manta ba muna tafsirin cikin surafi baqara tafsiri ya yi tafsiri har an kai aya ta ɗari da arba'in da takwas a nan muka kwana insha Allah ta'ala a kanta ne kuma ba mu ɗauko karatun sannan mu dasa Ka a manta surafi baqara na daga cikin surorin farko-farko da suka sauka isar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama madina wadda zaman madina ya sha bambam ta bangarori da dama dangane da yanayin makka inda annabi da sahabbai suka yi hijira suka taso madina babban birni ne wanda yake cike da mabambantan aƙidoji da addinai da ƙungiyoyi da kuma ɗariƙu mabambanta madina birni ne wanda yake cike da mabambantan ƙabilu waɗanda suka taso daga nahiyoyi mabambanta na duniya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo ya riski wannan gari yana cike da waɗannan mabambantan addinai da aƙidoji mabambantan ƙabilu da kuma al'ummomi Allah maɗaukakin sarki domin ya tabbatar da cewa lalle alkur'ani ya dace da kowane wuri kuma ya dace da kowane zamani da kowace irin al'umma sai Allah ya saukar da suratul baqara wanda tun farko farkonta ta fara bayani dangane da muminai ce bayani dangane da kashirai daga cikin maguzawa domin har zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama madina akwai burbushin su surati baqara ta magana dangane da yahudawa da kiristoci sannan ta magana waɗanda kullum suke dabaibaye addinin musulunci daga cikin gida su ne munafukai musamman sai bayani dangane da tarbiyyar musulmi da gina musulmi akan haƙuri akan addini da kuma haƙuri dangane da duk wani ƙalubale da za su samu kansu saboda sun riko da addini sannan suratul bakara ta zo da bayanin shari'o'i da dubba da tsare-tsaren zamantakewa da suka shafi aure kisan aure ta hanyar saki ko hul'i da bayani dangane da idda da kuma bayani dangane da takaba wannan shi yake nuna maka shumuliyatul islam wato addini is a complete reference addinin musulunci ba ibaba ce kadai ba ibaba tana ciki tattali na ciki don haka akwai bawanin kasuwanci da kuma bawanin mafi hadari daga cikin nau'in kasuwanci shine riba a cikin wannan sura wannan sura tana ɗauke da bayanai ire-iren waɗanda dukkanin ɗan adam in ya samu kanshi a rayuwa zai so ya ji menene allah maɗaukakin sarki zai ɗora shi a kai muna karatu dangane da ayoyin da ke magana game da sauyawa annabi alkibla a lokacin da annabi yake makka sallallahu alaihi wa alihi sallama idan ya tashi sallah yana fuskantar ka'aba ne isowar shi madina ke da wahala su aka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya juwa yana fuskantar baitul maqdis a ne sai yahudawa da munafukai da waɗanda suke da ainihin rauni daga cikin musulmi suka yi ta maganganu cewa menene ya juwar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga kan alƙiblar da yake akai? masu waɗannan maganganu sun bambanta kamar da ya ishara manufofinsu da tunaninsu ya bambanta amma dai dukkaninsu sun waye gari sun samu kansu a cikin kuskure domin sun gama fahimta cewa shi annabi ba gama garin mutum ne ba ne mutum ne da yake aiki da umarnin allah bai taɓa yin bugun kirjin kanshi ya ɗora kanshi akan wata fatawa ko kuma wani abu da yake aikatawa ba da haka suka yi ta maganganu Allah maɗaukakin sarki kuma tun kafin a saukar da dokar da za ta nuna wa annabi ya sauwa alƙibla shi Allah ya san dama an sauwa alƙibla ɗin za su yi maganganu don haka tun da ɗumi-ɗumi Allah yake cewa sauwa ƙulu sufaha uminan nas wawaye daga cikin mutane za su ce ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha alƙiblar da suke akai mai yaraba su da ita suka bar ta suka koma wata bayan duk da Allah madaukakin sarki gama karantar da mu wannan irin cece ku ce wanda kafirai munafikai da ainihin makiya addini suka ta yi sai Allah ya ce wa kullin wujhatun huwa mawliha na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير Allah maɗaukacin sarki ya ce likullin wa likullin wijhatun huwa muwalliha kowanne daga cikin mabiya addinai yana da alkiblar da ita yake fuskanta ma'ana da yana da alƙiblar da in ya tashi bautar ubangijin shi ita yake fuskanta hakanan nasara kirista shi ma in ya tashi bautar nashi ubangijin yana da tashi alƙiblar da yake fuskanta to haka nan kuma musulmi allah maɗaukakin sarki shiryar da ku taku alƙiblar wadda ita ta dace ku fuskanta a shi a ƙarƙashin haka me ya ba lallai ne taku alƙiblar ta daidai da tasu ba ba kai ko suke ba sannan su ma da suke fuskantar waɗannan alƙiblolin nasu ba san irin matakai yadda Allah maɗaukakin sarki ya bi su har ya kai su zuwa ga wannan alƙibla su ba idan kuma son ta ce ta kai su zuwa ga fuskantar waɗannan alƙiblolin ba a san waɗanne irin matakaiya suka bi har suka kai zuwa ga wannan alƙibla ba aka ga suna fuskanta ba wato wannan Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ne wallahu a'lam dan ya mai da martani da yahudawa da suke wancan ce ku ce akan musulmi da suna fuskanta kaza yanzu sun dawo wuri kaza sannan ya zama tasliya lil mu'minin lallashi da ban haƙuri da kuma kwantarwa da muminai hankali akan cewa kowa na da tashi alƙiblar don haka kowa ya iya allon shi ya wanke kiristoci ku fuskanci taku alƙiblar yahudawa ku fuskanci taku alƙiblar musulmi ma ku fuskanci taku ainihin alƙiblar fastabiqul khairat Allah madaukakin sarki ce muminai ku dai ku yi gaggawa zuwa ga alherai da Allah madaukakin sarki ke dora ku a kansu aina ma takunu ya'ti bikum Allah jami'a duk inda kuke Allah madaukakin sarki zai tattaro ku gaba daya ka fuskanci al'ibmar musulmi ka fuskanci ta yahudawa ka fuskanci ta nasara ko a ina kuke ranar da hisabi sai Allah zai tattaro ku gaba daya inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wannan aya kamar yadda na bayyana Allah madaukakin sarki ya tabbatar da muminai dangane da alƙibla ta Ka'aba to duk wata ce ku ce da za a yi ita ce kaɗai alheri kuma a ƙarƙashin ta ne alherai masu ɗimbin yawa za su ta biyo baya na haka duk wani musulmi in ya yi farilla ya yi nafila idan ya zo zai yi ko in ya yi nafila ya bi bayanta da farilla mana ka zo za ka yi sallah a zahar to kai nafila kafin a zahar idan ka idar da a zahar din, kai nafila ta ka zo za ka yi sallah la'asar kai nafila in ka idan da sallar la'asar kai nafila sunna ta tabbata akan haka a cikin hadisai ingantattu wanda sahabi abdullahi dan umar allah madaukakin sarki ya kara musu yarda ruwaito a cikin waɗanda ainihin imam bukhari ya ruwaito da imam ahmad don haka ku gaggawa aikata alkhairi ta hanyar ibada sadaka sabar da zumunci ayyukan alkhairai domin ku san cewa duk inda kuke a duniyar nan Allah maraukakin sarki zai tattaro ku gaba ɗaya saboda Allah mai iko ne akan komai al-imamu abul aliya ɗaya daga cikin malaman tafsiri na farko ya fassara wannan aya kamar yadda ka ji na yi ishara a fassara ta da yake cewa min yahudi wijhatun huwa muwammiha ba yahudi yana da tashi alƙiblar wadda ita kaɗai yake yadda da ita kuma ita kaɗai yake fuskanta walin nasrani wijhatun huwa muwammiha kirista yana da tashi alƙiblar ita kaɗai yake fuskanta وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة ko kuma muminai Allah ya shiryar da ku alƙibla da ita kaɗai ce alƙibla wa an mujahidin wa ata na hada haka nan aka samo daga malam mujahid daga malam ata su ma sun yi wannan fassara cewa kowane mabiyin addini yana da ainihin tashi alƙiblar ko kuma musulmi sai Allah ya ɗora ku akan alƙiblar da ita ce kaɗai alƙibla الإمام ابن كثير يتي وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى وأن الآية تاوي كما بمجنر الله Sarki كيفر كده cewa لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا kowane ɗaya daga cikin kuwa ko al'umma mun sanya mishi tashi shari'ar sannan mun sanya mishi farkin aiki da shari'ar menene bambancin tsakanin shari'a da kuma minhaj shari'a ita ce minhaj minhaj shine shari'a to amma a wannan wurin da suka haɗu da Allah yake cewa li kullin ja'alna minkum shari'atan wa minhaja kowanne ne sanya mishi shari'a da kuma tafarkin bin shari'ar na nufin shari'ar ita ce dokar ita ce ibada hanyar aiki da wannan ibada ita ake kira minhaj misali sallah dukkan annabawa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta musu sallah annabawa Allah ya shar'anta musu ibadoji na azumi zakka da hajji waɗannan rukunai da ka gansu guda biyar na musulunci kowane annabi akwai su a cikin addinin shi sai dai yawa annabi musa yake tashi ta sha bamban da yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama yake aikata tashi dan haka kowane mabiyin Allah Allah ya sauka mai da shari'a sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sauka mishi da tafarkin da zai bi shari'ar to dai shari'o'in da Allah madaukakin sarki ya saukar wa annabawan da so gabata Allah da kanshi da ya saukar da su bai saukar da su don su zama shari'o'i na dindindin ba don haka kowane annabi ya gushe in allah maɗaukacin sarki ya tashi turo wanda zai zo a bayan shi in har ba mujaddidin shi ba ne wato ba mai sabunta addinin da magabacin annabi ya gabatar ba ne to zai zo da sabuwar boka da kuma sabon tafarki kenan wannan yake tabbatar da shari'o'in nasu ba na dindindin ba ne annabi manzo mafi girma daga cikin annabawan bani isra'ila da su, shine annabi musa littafi mafi girma daga cikin littattafan bani isra'ila shine littafin attaura amma allah da kanshi bai aiko annabi musa don saƙon shi ya gane duniya har ta tashi ba Allah bai aiko a taura don ta zama littafi na dindindin har zuwa ƙarshen duniya ba. Na haka Allah maɗaukacin sarki ya tarar da cikin gidan annabi Dawud aka sake samun Isa alaihi salatu wassalam ya tashi ya sake sabunta addinin annabi Musa kuma ya zo da gyare-gyare da sauye-sauye da tafiya ke tafiya sai Allah maɗaukacin sarki ya tarar da wani sabon annabi tun gam daga cikin sama-sama zuriya annabi Ibrahim amma shi kuma ta hanyar Ismail alaihi salatu wassalam wannan annabi shine Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda tunkatin katin kakannin shi Ibrahim da Ismail suna gina wa Allah ɗaki suka rinka addu'a rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhu. ya ubangiji ka ta musu da wani ɗan aikenka daga cikin su yatlu alaihim ayatik wanda zai rinka biya musu ayoyinka wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamun haka Allah maɗaukacin sarki yasa suka yi ta waɗannan addu'i a ɓangarori mabambanta da alƙur'ani ya ba mu labari don haka da annabi ya bayyana sai rinka cewa ana da'watu abi ibrahim addu'ar nan da babana annabi ibrahim ya ta a cikin alqur'ani ni ne ta tashi a kaina allahu akbar allahu akbar allah ya aiko da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam da annabi ya zo allah maɗaukacin sarki ya umarce shi da ya يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يا كل جماعة الله ديك دملك السمي دكسا شيني يأيكم زوا غليك باكي don haka annabi muhammad manzo ne zuwa ga larabawa ƙuraishawa da larabawa waɗanda ba ƙuraishawa ba al'arabul ariba wal musta'riba larabawa 'yan asali da kuma larabawa waɗanda suke asalinsu suna da wani yare amma daga bawa larabci ya mamaye su kamar shi kanshi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam a ƙarƙashin wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam saƙon shi zuwa ga baƙaƙen fata da turawan yamma da turawan ko'ina daga bafulatani da babarbare da inyamuri da bawarabe ba wanda ya fi wani cancantar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama matukar shi mu'mini ne a ƙarƙashin haka allah ya aiko annabi da addinin da yake na dindindin ya ɗora shi alƙiblar da take ita ce cibiyar duniya bi shahadatul qasi wa dami wanda ke cikin gidan addinin musulunci ya yarda cewa ka'aba ita ce tsakiyar duniya hakanan wanda yake nesa daga addinin musulunci ya sanci Allah ya kafirce mai tsawon zamani da binciken ilimi ya tabbatar da cewa ka'aba ita ce tsakiyar duniya tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah wannan na daga ƙalubalen da ya riƙewa malaman kimiyya ba fasaha na wannan zamanin a 'yan shekaru da basu wuce uku zuwa hudu ba bincike ya tabbatar da cewa ka'aba ita ce tsakiyar duniya to a tsari kuma na physics idan aka tashi za a fitar da lissafi da ƙididdiga to daga tsakiya ake ɗauka duba yadda ake ridin compass don haka ya haifar da kenan agogon duniya kar to in za a yi kiyasin shi sai dai a yi kiyasin shi a ƙarƙashin agogon makka kenan makka ita ce gmt ita ya kamata a yi lissafi da ita idan aka samu makka tana ƙarfe takwas najeriya za a same ta tana ƙarfe shida a daidai wannan lokaci sai ka ɗora awanni hudu sama da najeriya ko kuma ka ɗora awa biyu sama da ainihin makka shine agogon pakistan iran da ainihin ƙasashe irin su afghanistan to kun ba idan ka dawo abin da suke kira gmt shi kuma mu a nan ƙasa afirka sai a ce shi daidai da agogon ghana a lokacin da najeriya take ƙarfe takwas to ghana ƙarfe bakwai ne to najeriya tana ƙarfe takwas ghana tana ƙarfe bakwai to a daidai lokacin saudiya za ta zama tana nawa kenan tana ƙarfe goma to ku dubi yadda kimiyya ta bauɗe kuskure ya faru a duniyar kimiyya mana abin da yau malaman kimiyya na duniya suka sallama wa tsawon shekaru aru-aru wanda sun fi shekaru ɗari uku shine agogon gane shine ke saiti da agogon gmt kuma kunga gmt na gaskiya shine kenan ya kamata ya zama daidai da inda saudiya take mana kenan kun ga an yi kuskuren awa uku kuma an zauna a kan wannan kuskure ɗin shekaru kuma yanzu sun zo sun gano sun shiga sun fita sun kai sun komo sun rasa abin da ke su. don haka tantamar da suke shan su baiwa ka'aba wannan kredit ɗin. ko kuwa su tsallake su bi agogon da ke biye da bayan agogon ka'aba shine agogon kudus sai suka ce to ai ita ma kudus in ta fi kusanci da kasar musulmi fiye da kasar yahudawa domin an ce birnin kudus domin agogon makka da agogon birnin kudus sun yi daidai wa daida don har yau an ce birnin kudu za su ga cewa daraja dai ta sake komawa zuwa ga musulmi na ga fito suka ce this is nonsense wannan abin ma shirme ne kawai bai da wani muhimmanci a yi watsi da shi to wannan kuma aka ce shirme ne a cikin kimiyya da fasaha to akwai abubuwa da dama na kimiyya da fasaha waɗanda suka shafi yanayi da ilimin sarari da tashin jiragen sama da gudanuwarsu da harba tauraron ɗan adam da kuma tsai da shi a sararin samaniya da hatta wadda dish yake aiki yake ɗauko hoto duk wannan yana da alaƙa da waɗannan abubuwan amma na lakal ayyama ma kunta jahila ranar duk da suka bawo suka karɓi wannan gyaran ko to a wannan ranar kimiyya da fasaha na waɗannan abubuwan da na faɗa ko za ta ƙara ainihin haɓaka domin wannan kuskuren ya haifar wa da kimiyya da fasaha mai ɗimbin yawa musamman a ilimin space technology a ilimin sararin sama ya haifar mata da kurakurai masu yawa da kuma cin nasara a kan gano wasu al'amura masu yawa don haka ita wannan alƙiblar da allah maraukakin sauki ya ɗora mummune a kai ita ce kaɗai alƙibla ita ce daidai Allah madaukakin sarki cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama litunzura ummul qura wa man hawlaha wa tunzura yawmal jam'i la rayba fi Allah ya saukarwa da annabi alqur'ani ne dan ya wa'azi ga mutanen makka wadda makka ita ce uwar alƙaryai the mother of the cities ita ce uwar alƙaryai to sai ce wa man da waɗanda ke kewaye da ita kenan duk inda aka dubi duniya daga ko'ina to wannan gefe ne daga cikin gefen da ke ainihin gefen ka'aba gefe ne daga cikin gefen da ke maka wato maka ita ce a tsakiya wannan kuskuren fa jama'a shi ya haifar da abin da a geography ko a history a yau wai ake kira gabas ta tsakiya gabas ta tsakiya fa kuskure ne gabas ta tsakiya kuskure ne duk wannan lissafin da aka kuskure ma ya haifar da wannan kamar da na faɗi duk wanda yake da ilimin kimiyya da fasaha ya kware game da physics ya je ya ɗauki ainihin wato compass ya auna yadda duniya take zai gane cewa lissafin da aka yi cewa gabas ta tsakiya to kuskure ne gabas mafi nisa kuskure ne a sharkul ausat da sauran abubuwa duk duk wannan lissafin ya biyo baya ne akan ba a yarda an ɗauki cewa makka ita ce tsakiya ba don an ɗauki makka ita ce tsakiya to a lokacin ne za a gane waɗannan kurakuran da suka faru na fata an gani Allah madaukakin sarki kiyaye dan haka jama'a Allah madaukakin sarki ya zaba musulmi wannan ainihin alkibla ita ce makka wannan aya da ke kama da waccan da Allah yake cewa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sha'a lahabakum لجعلكم امة واحدة. ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة. فالله يصود يا ميدكو الامة اكون زم الشريعة ايكو كيبي. كمين ينزونا اي الكلمة من اشارة با الله ينفع بعضنا بكم المسلمين الكبلة ايضا بي. انغامي walakin li ko fi ma atakum sai dai Allah yana nufin ya jarabce ku ne a cikin shari'o'i da dokoki da ya baku fastabiqul khairat dan haka ya koma mene ku gaggawa zuwa ga alherai ila Allah marji'ukum makomar ku gaba daya zuwa ga Allah ce ila marji'ukum jami'an makomar ku baki ɗaya zuwa ga Allah ce kaga idan ka dubi wannan ayar da kyau ko to tana ɗaukar ma'ana ayar da muke fassarawa domin ayar da muke fassara tana cewa wani kullum wujihatin huwa walliha kowane mabiyin addini da aƙida wana da alkiblar da ita yake bi Allah nan kuma yake cewa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowannen ku mun sanya wa shari'a da tafarkin da yake bi sai kuma Allah yake fastabiqul khairati a can nan kuma sai Allah yake wa law sha Allah la ja'alakum ummatan wahida ba Allah ya so da mai da ku al'umma daya walakin liyabluwakum fima atakum sai dai Allah na gwada ku ne yana jarabta ku ne a cikin dokokin da ya baku fastabiqul haura dan haka sai ku aini rinka ayyukan alkhairai ila Allah marji'ukum jami'an makomar ga Allah take gaba daya can kuma Allah yace aina mata takunu wa atibukum Allah jami'a duk inda kuke Allah madaukakin sarki zai tattaro ku gaba daya inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai Allah mai iko ne akan komai wannan ita ce aqidar musulmi akwai wani kuskure da ya shiga cikin musulmi don gane da wannan matsala ta tabbatarwa da Allah iko akan komai su da dama sai ka ji suna cewa inna Allah qadirun ala ma yasha'u wannan mummunan kuskure ne aqida ce ta mu'tazilawa ƙidar 'yan ƙala ƙato ce ita ce take nuna cewa inna Allah qadirun ala ma yasha'u Allah yana da iko ne akan abin da ya so kenan tana lazumta Allah bai da iko akan abin da bai so faruwa shi ba aƙidar musulmi ita ce Allah yana da iko akan komai duk abin da kaga yana faruwa a duniyar nan ko da mugun abu ne ko to haka Allah maɗaukacin sarki ya nufi wannan abu ya faru kuma yadda kaga yana faruwa haka Allah ya tsara shi ba ya wuce ikon Allah bane ba kuma ya fi karfin Allah bane don haka yake faruwa sai dai kuma Allah maɗaukakin sarki ba ya sha'awa ba ya son ne sai alheri amma kuma cikin kabbara Allah sai Allah ya kabbara akwai munanan abubuwa da za su faru don wata hikima daga ainihin cikin hikimomin shi wallahu ta'ala alam Allah maɗaukakin sarki ya taimaka don haka Allah yana da iko akan ya tattaro ku duk inda kuke haka nan mutumin da ɓangarorin jikin shi suka tarwatse saboda haɗarin jirgin sama ko saboda wasu mabambantan dabbobi sun kama su sun kacaccala naman shi sun cinye Allah maraukakin sarki yana da ikon ya harhaɗo shi gaba ɗaya a ranar alkiyama kuma ya mishi hisabi hadisi ya zo sahihi cikin musnad al-imam ahmad da sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba da labarin wani mutum ne wanda zunubai sun yi mishi yawa shi da kai shi ya furuci da aikata waɗannan zunubai ya zo rasuwa sai tattara 'ya'yan shi yake idan ya rasu su kona shi su ɗora tokar shi a cikin buhu su je su bari sai guguwa ta taso ko iska ta taso mai ƙarfi a bakin teku sai su ɗaga tokar tashi sai su ɗaga ta sai biya sheƙe ya bi iska wasu ɓangarorin kuma su faɗa ruwa shi kenan shi a iyakacin tunanin shi in yi haka to ya gudu daga Allah Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi kuma ya bar su suka duk abin da uban ya so su aikata yana gama aikata haka sai Allah ya tattaro shi sai aje shi gaban shi yace me yasa ka aikata haka sai yace wallahi tsoron azabar ka kawai sai Allah ya ce kana yafe maka da haka duk inda bangarorin jikin dan adam suke Allah zai tattaro su a ranar alkiyama duk inda mutane suke a cikin dutse suke rayuwa ko a kogo suna rayuwa ne a tsibiri ko suna rayuwa a tudu Allah maɗaukakin sarki zai tattaro su domin ya musu hisabu a ranar alkiyama to bayan ba Allah maɗaukakin sarki ya tsaya wajen hankalin musulmi dangane da muhimmanci da kuma darajar alƙiblar da ya ɗora su a kai sai Allah ya sake maimaita irin umarnin da ya gabatar a baya ya ce wa min haifu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram na'am ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون Allah maɗaukakin sarki ya sake maimaita irin wannan umarni wanda ya gabatar da shi a baya ya ce wa min haisu harajita ya kai mumini daga duk inda ka fito kowane ɓangare na duniya ne tsawalli waje haka shatarar masjidil haram ka sanya fuskarka ka fuskanci inda masallaci mai alfarma yake wato ka'aba wa innahu lal haqqu min rabbik wannan dokar ita ce kadai gaskiya daga ubangijinka Wannan lahu bi ghafilin amma ta ta'malun Allah bai gafala ba game da duk abin da kuke aikatawa ka fuskanci alƙibla dai, ko ka saba mata Allah yana nan yana ganin ka a cikin wata kira'a ta alƙur'ani a ƙarƙashin wannan aya wani lahu bi ghafilin amma ya'malun Allah bai gafala game da abin da duk bayan shi suke aikatawa ba ko kuma Allah bai gwasala game da duk wani makirci da kulle-kulle da makiya manzon Allah suke da dangane da sauyin alƙibla Allah ya sauke cewa wa min haifu kharajta na'am ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فوجوهكم شطره لئلا يكون للناس لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم شَرٌّ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ الله ملوكتين سيكي سيكي ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام لقد انك تتو أنظر نبنغل لبيوليا كسين يتسكى كتيديدي دم صلاتي من الفرماء دنزاك بوتا الله وحيث ما كنتم haka nan duk inda kuka kasancewa ko muminai fawallu wujuhakum shatara ku sanya ainihin fusakunku su yi daidai da ainihin wannan masallaci mai alfarma Allah ya saukar muku da wannan doka ne li Allah ya kuna linnasi alaikum hujja don kar mutane su sami wata ficewa a kan ku a ɗauka cewa da son zuciyarku ne kuka sauya alƙibla daga ainihin baitul maqdis kuka sake dawowa ainihin ka'aba don mutane ya zama ba su da wata ta cewa duk abin da mutum ya taso zai ke sai ku ce Allah ne ya ce da mu ina fata an gane domin kun ga a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake maka yana fuskanta ka'aba da ya dawo madina ya fuskanci baitul maqdis babu wata aya a nan wannan ya babu ba ma an ta ce ku ce wannan ya ba da damar an ta saka wa muminai shubuha da ke cikin musulunci cewa to yanzu mutumin na kowa ce da wahayi yake aiki ina wahayin da kuma ya ce mishi haka wannan magana na fitar sun rinka faɗinta to lokacin da Allah madaukakin sarki ya tashi dauke annabi daga baiti maqdis ya sake komawa da shi ka'aba sai Allah ya saukar da lugudan waɗannan ayoyi waɗanda suke ta magana akan a juya a fuskanci alƙibla wacce alƙibla ita ce ka'aba a to Allah madaukakin sarki wannan umarnin ya faɗe shi ya nana ne amma duk lokacin da ya faɗa in ya tashi cike maganar sai ka ga salon cikewar ya sha da wanda ya gabata dubi awa farko da ta ce wa min haifu kharajta fa wallu wajhaka shatr al masjid al haram kaga ai ta yi daidai da awa ta biyu wadda ta biyo bayan ta da ita ma ta ce wa min haifu kharajta fa wallu wajhaka shatr al masjid al haram amma ta farko da ta tashi sai ta cike da wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'malu Allah bai gafala game da duk makircin da kuke manzon Allah dangane da sauya alƙibla ba Allah bai gafala dangane da ibadojin da kuke ba ku mu'minai Allah ba zai ɓata ladan ibadar ku da kuka kuka wata sha shida ko sha bakwai kuna fuskantar baitul maqdis ba sannan da ya sake cike wannan tabbi sai kuma yace wa haisu ma kuntu haka nan ya ku mu'minai a duk inda kuke to sai zama wancan umarnin kenan ya ke banci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to dan kada kuma wani ya ce to ai umarnin annabi aka yi wa to wannan ayar da ta zo sai ta ce haka nan duk inda kuke ya ku mu'minai to kuma in kun tashi za ku bauta wa Allah za ku ainihin fuskanci wannan ɗaki mai alfarma ne me yasa Allah ya saukar da waɗannan dokokin don Allah ya ba su bakin tsanya don in zama ba ku da ta cewa ba waɗanda za su ce muku wani abu dangane da matsalar fuskantar ka'aba illa na zalamu minhum sai waɗanda suka kafirce wa Allah ta hanyar zalunta kansu daga cikin su fala kar ku sake ku ji tsoron waɗannan wa ni kadai za ku ji tsoro wa li ni'mati alaikum domin ni kadai ne zan cika muku ni'ima ta idan kuka bi ni wa la'allakum tahtaduna kuma nan ne za ku samu shiriya ta idan har kuka ainihin bi abin da nake cewa wannan aya a cikinta akwai gagarumar tarbiyya ga musulmi jama'a kenan musulmi su bi shari'ar Allah menene kafirai ba su ce me munafukai ba su ce ba su ce muku gida baya ba su ce muku yan ƙauye ba su ce muku yan ta'adda ba su ce muku masu zafin ra'ayi ba su ce muku waɗanda suke kansu bai waye ba a cikin ƙarni na ashirin da ɗaya duk abin da ba su ce muku allah maɗaukakin sarki ke cewa kar ku ji tsoronsu a yau akwai da dama daga cikin musulmi waɗanda ba don komai ba yake aske gemu ko yake rage shi sai don a ofis ɗinsu za a tsangwane shi sai don a wurin da yake zuwa yi musu aiki za a rinka ganin cewa shi ya zama bare daga ciki yau musulmi nawa ne tafiya ba ta kama shi ƙasar ingila ko ƙasar amerika amma idan ya tashi tafiya sai wa ainihin nemo inda court take ko da a ƙasarsu ba a taɓa ganin shi da court ba sai gyaran fuska ya ƙoƙarin aske gemu ko kuma ya ƙoƙarin rage shi me yasa wauge yana yin haka ne saboda yana jin tsoron kafirai shi kuma kafiri idan ya tashi shigowa ƙasarka da addinin shi da al'adar shi da komai nashi yake shigowa kuma ba ya sassautawa a lokacin da bature ya bayyana a ƙasar kano a matsayin rasdan na kano daga jiran wanda yake yawo bature ne rasdan ne na kano amma daga jiran wando yake zuwa fadar sarkin kano a lokacin ne har kanawa suka samu wata karin magana da suke cewa manya ko babba da gajeren wando yaran gari manyan gari suna tsoron ku ko kuma kuna tsoron yaran gari kirari ne kanawa suke wa bature a wannan lokaci yara wato kuna tsoron yara manyan gari suna tsoron ku abin da yasa idan da turo shiga birnin kano zai shiga da gajeren wando ne sai yara su ta cewa la ku dubo wani kafi da gajeren wando sai su ta kallon shi to sai sai a gudu yana tsoron me za su yi sai ga yana canza tafiya sai ga yana abin da yana zambarwa shi yana tsoron yaran gari su kuma manyan gari suna tsoron shi wannan me yake nuna maka bature ba ya sassauta game da al'adar shi bature ba ya sassauta game da addinin shi ya zo ya samu mutane a arewacin najeriya ga tsarinsu shine dukkan ranakun asabar da lahadi su ne ranakun fara ayyukan ofis ya zo ya samu wannan daula ta usmaniya tana da ofisoshi tana da komi nata ka karanta littafin duwa'ul hukam shi ma lahum alaihim min al wanda malam abdullahi gwandu ya rubuta shi tsarki ya tabbata ga Allah a cikin garin Kano ya rubuta shi ya kama hanya zai tafi aikin hajji kanawa suka tare shi cewa da Allah rubuta musu littafi wanda zai bayyana shugabanci da kuma ainihin haƙoƙin da ke kan shugaba da kuma biyayyar shugaba da kuma haƙoƙin da ke kan mabiya. Mala Abdullahi Gwandu. Malam Shehu Amansa tsohon principal na ute da ke nan Zaria Allah gafarta mishi ya fassara wannan littafi da sunan guide to administrators idan kai dan boko ne ka zo ka samu kofin ka muke cewa idan ya zama turawa ba sa tsoron ku za su shigo ƙasar ku idan ya zama turawa ba su da sassauci game da addininsu game da tsarin rayuwarsu idan ya zama kashirai bisa sa tsoron ku za ka je ka samu ƙauye a ƙasar zage-zage ko kanawa ko katsinawa ya murkwaya ɗaya tilo ya buɗe kemis ko shago amma haka zai fito da asibahi yana fito yana goge bakin shi da gajeren wando ba zai taɓa yadda ya sassauta ya bi al'adar waɗannan mutane ta hanyar cin abincinsu ko kuma gudanar da al'adu irin nasu ba kenan baya tsoron ku a nan tsoro da ake magana tsoro na haiba tsoro na kwargini kuma kar ku sake ku yi musu haka sai da aka musulmi ku daina jin tsoron kafirai don haka musulmi a najeriya ku daina jin tsoron gwamnatin najeriya kuna da ibaba ba za ku yi kuna jin tsoron ka a zarge ku ku daina jin tsoro duk inda ya kama ku je ku buɗe makaranta ku je ku buɗe makaranta duk inda ya kama ku buɗe masallaci ku buɗe masallaci duk inda kuke so ku kira sallah ku kira sallah kar ku ji tsoron kowa duk wani jami'in tsaro ya zama barazanar shi ka amma ku zo ku kira sallah ku yi sallah ƙarya ike yi addinin Allah ba a jin tsoron kowa Allah madaukakin sarki yana cewa fala takhshawhu kar ku ji tsoron su ni za ku ji tsoro wannan magana Allah madaukakin sarki yana faɗin ta ne a ƙarƙashin shar'anta alƙibla da yawan musulmi kafirai suka yi ta ainihin maganganu waɗanda waɗannan maganganu za su iya raunata zukatun muminai waɗannan maganganu za su iya sa musulmi su ki aiki da waɗannan shari'o'in shi yasa yana daga cikin haɗari mafi girma da musulmi suka sami ƴaƴansu suna makarantu tare da kafirai ba a taɓa samun sharrin da ya kai wannan girma ba a ce ɗan musulmi yana zaune aji ɗaya da ƴaƴan kafirai ‘ya'yan kafiran da ko kama zarratin ba su da sassauci akan abubuwan da aka ɗora su a kai sirrin da yake sama da wannan shine kana musulmi ka ɗauki ɗanka ka je ka kai wa kafirai su karanta maka da shi wannan ya fi komai sharri ya fi komai haɗari ba don komai ba zai tashi suna gwasale shi zai tashi suna gwale shi saboda haka kafin wani lokaci duk wani kwarjini da haiba ta addinin musulunci ta fita a rai shi duk wata daraja da ɗaukaka ta kafirai kuma ta shiga cikin zukatan shi da kafirci wannan shi ya haifar mana da mutanen da a yau ake kiransu sarakunan mu a ƙasar nan wannan shi ya haifar mana da mutanen da a yau ake kiransu 'yan boko wannan tsarin shi ya samar mana da mutanen da a yau ake kiransu 'yan siyasa wannan shi ya samar mana da tsarin mutanen da yau ake ganin su ne shugabanninmu suna cike da tsoron kafirai kafirai sun firgita su kafirai sun razana su kafirai sun tsoratar da su ta kowace hanya ba don komai ba saboda rauni ko lalacewa imani da ke cikin zukatansu Allah madaukakin sarki ya tsare mu don haka Allah madaukaki yake cewa salatu shauhu kar ku ji tsoron su ni za ku ji tsoro wani utum ma ni'amati alaikum domin ni ne zan cika ni'ima a kanku na sauka muku da alkur'ani to idan kuka bi alkur'ani nan zan ba ku aljanna shine ni'ima ta cika wala allakum tahtaduna kuma haka shi zai sanya ku ainihin shiru Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan da Allah madaukakin sarki ya tattauna mana waɗannan matsaloli na ainihin alƙibla da fuskanta alƙibla da abubuwan da suka shafi ainihin wato alƙibla Allah madaukakin sarki ce kama arsalna fikum rasulan minkum na'am كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون Allah madaukakin sarki ce kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina kamar yadda muka aiko muku da manzo manzon ya zama daga cikin ne mutane ba mala'ika ba daga cikinku mutane yake ba aljanu ba yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyin mu na Alkur'ani, wa yuzakkikum kuma yana tsarkake ku daga shirka da fasikanci da zalunci da bid'a wa yu'allimukum alkitaba wal hikma kuma manzon yana karantar da ku littafin Allah yana karantar da ku sunnonin shi wato irin ɗabi'un da ya zo da su wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun yana sanar da ku abin da ba za ku taɓa sani ba in ba bai karantar da ku su ba wannan irin bawar da muka yi muku fankuru ne don haka ku rinka ambato na ku jama'a ku rinka zikiri azkurukum ni ma zan rinka ambatan ku washkuruni Hmm? wala tashkuru ne suna da alaka ku gode min kar ku ainihin rinka kafirce min idan kuka dubi wannan aya jama'a tana bayyana baiwa mafi girma da Allah maɗaukacin sarki yi wa ainihin momine a wannan zamani ita ce baiwa aiko da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah yace laqad manna 'alal mu'minin hakika Allah wa mu'minai baiwa iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim ya aiko musu manzo daga cikin aiko ba manzo baiwa ce amma me kuke tunani da Allah ya aiko mala'ika shine manzo mutane ba su samu natsuwa su zauna a gaban mala'ika yana musu wazi ko yana karantar da su ba su samu natsuwa ba ko zama suna bin saƙon amma suna cikin firgici amma sai Allah madaukakin sarki ya tayar da wani daga cikin su huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan dan haka a cikin waɗannan mutanen makka waɗanda rubutu da karatu ko kuma saukar da wa'ayi ba abu ne wanda ya zama sababban abu a gare su ba Allah madaukakin sarki ya taba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam shine Allah yake kama arsalna fikum rasulan minkum kamar yadda muka aiko da manzo daga cikin ku yana karanta muku ayoyin yana tsarkake ku yana karantar da ko ainihin wato ilimin littafi da hikima a nan malamai da suka zo sassara wannan aya suka ce ga bayani kamar haka manzo yana karanta muku ayoyinmu shi ne annabi yana ɗibo ayoyin alkur'ani yana tilawarsu yana wa'azi yana karantawa ana saurare ana jin daɗi ana tsarkakuwa sannan kuma wayu zakkiku yana tsarkake ku tsarkakewa daga shirka domin shirka ta zama wata bakar annakiya ga mutanen jahiliya hakanan bid'o'i da ƙaurayi ma Allah maɗaukakin sarki to hakanan zamunci da fasikanci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yanzu yana aurin wato tsarkake mutane daga waɗannan irin ƙazantu to dukkanin wani malami da zai ɗauki ayoyin Allah yana wa'azi da su yana karanta wa mutane dole ne a cikin karantarwar shi da wa'azin shi a rinka samun wannan tsarkakewar ita ce ya tsarkake mutane daga shirka ya tsarkake mutane daga bid'a ya tsarkake mutane game da ƙarerayin da ake wa Allah waɗanda su ne mafi girman zalunci sannan sai zaluncin da mutane ke zalunta kansu da kuma zaluncin da mutane suke zalunta junansu isu isu to sannan sai fasikanci waɗanda nau'uka ne na saɓon Allah waɗanda mutane suka samu kansu suke yi amma ba su kai da shirka ba sannan su kuma ba ka iya kiran su zalunci kai tsaye ba dole ne dukkanin wani wa'azi ya samu irin waɗannan siffofin sai dai daga lokacin da wa'azi ya ɗauki wannan salon to kuma wa'azi zai ɗauki salon irin salon da annabawa suka samu kansu ina fata an gane menene al'ummomi suka gaya wa annabawansu da manzanninsu wa kamar da musulmi ha ko wa qalat وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا من أرضنا أو لتعودن في ملتنا kafirai ne suka ce wa mutanensu ne suka ce wa manzanninsu ko dai ku dawo ku bi addinin ku to kaji annabi ya zo na hana mutane shirka annabi ya zo na hana mutane zalunci annabi ya zo na hana mutane kafirci annabi ya zo na hana mutane fasikanci yanzu ba wai so ake yi shiru ba a'a abin da ya ce ba kyau din ya dawo ya bi shi ne kawai zai zaunar da shi lafiya in ba haka ba fa na nukhrij jannatin min ardina za mu fitar da ku daga kasanmu. ita wannan in ma a kore ka in ma a ɗaure ka in ma a kashe ka ya kamata duk wani wanda zai da'awa musamman matasan zamani waɗanda wai abin da suke tunani da'awa ita ce hadda ƙur'ani ka zo kai ta jawo ayoyi ka samu wawaye a gaban ka su ne maka kabbara shikenan ran da aka kama ka ka ɗaure ka kuma shi shikenan wai wannan zai sa kai saranda ka dawo ka bi abin da suke so wallahi matasa ku je ku karanta alkur'ani ku san ma'anar shi tukuna kafin ku fara wa'azi ku rinka karanta ire-iren wannan aya tana nan cikin surat ibrahim ku rinka karanta kuna jin yara annabawa suka yi gwagwarmaya amma matashi sai ta so kwana biyu sai fara wa'azi bayan yan kwanaki kaɗan sai ka ji abin da yake wa'azin babu kyau kuma ya dawo yana kara wannan abin shine la ta'udun nasimin lakina ya dawo ya bi addinin nasu kenan saboda ne saboda an mishi barazana za a daure shi saboda ya rubuta undertake saboda mai saboda yana neman mukami saboda mai me saboda an tattaro mishi wasu dattawa sun ce wai don ne zai sautar shi a cikin rikici zai iya fada da gwamnati ne sai ka ce kai ba fada kake da gwamnati ba kana fada da zalunci ne za ka iya faɗa da masu mulki ne sai ka cewa da masu mulki kake faɗa ba kana faɗa da masu zalunci ne ka kenan saboda haka kan mai uwa da wazi ne duk wanda yake zalunci da shi ake faɗa wadda duk take kafirci da ita ake faɗa saboda haka gwamnatin ku tana kafirci ne to ta shigo cikin tattaruwar waɗanda ake faɗa da ita ne amma ba ita kaɗai ba ce masu mulkin ku suna zalunci ne sun shigo cikin tattaruwar waɗanda ake faɗa da su amma ba su kenan ba kenan wannan yana nuna da'awa ba tana dogon wani mai shirka ne shi kaɗai ke faɗa da shi ba da'awa ba tana duba wani azzalumi ne ko fasiki ko wani ɗan bid'a kwaɗo ke faɗa da shi ba da'awa tana faɗa ne da dukkanin shirka gaba ɗaya da'awa tana faɗa da dukkan zalunci gaba ɗaya da'awa tana faɗa da dukkanin fasikanci gaba ɗaya saboda haka ba shi daga cikin characteristics wato siffofi na da'awar annabawa ya zama waɗannan 'yan bid'a su kaɗai ne ake faɗa da su dukkan ɗan bid'a kaf za a kulla faɗa da shi dukkanin bid'a kaf za a kulla faɗa da ita dukkanin shirka gaba ɗayanta za a kulla faɗa da ita da wannan ne yasa kaga غزوة المريفور wa ghazwatul ahzab suka faru a tarihin musulunci ghazwatul muraisir yahudawa ne suka bi suka rinka tattaro duk wani mabiyin wani addini da ke zaune cikin ƙauyuka cewa a zo a haɗa ƙarfi da ƙarfe a yaƙi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ghazwatul ahzab mutanen makka ne suka aika wa da dukkanin kafiran duniya kaf goron gayyata cewa a zuwa yaƙi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam me yasa da yahude da ke cikin ƙauye zai gayyato duk inda ƙauyawa suke ya san cewa ba yahudawa ba ne idan ya san kamar yadda annabi muhammad yake yaƙi akan yahudanci shi haka annabi yake yaƙin wancan mai tsafi akan tsafin shi haka annabi yake yaƙar wancan wanda yake siyan bayi yana sa su suna karuwanci da haka su aka ce kowa ya zo da gudunmawa da haka larabawan ƙauye gaba ɗaya suka yi ta haɗa dukiya da makamai suka yi ta ƙoƙarin tattaruwa domin su waƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan shi ne ya haifar da yaƙin da a musulunci aka fi sani da ghazwatu banil mustaliq ko ghazwatul muraisi a shekara ta biyar annabi sallallahu alaihi wa sallama shi mutanen makka sun kuma da yake 'yan birni ne don haka ba mutanen ƙauye suka tattaro ba manyan sarakunan kafirai daga cikin kiristoci da yahudawa da maguzawa suka yi ta rubuta a wasiƙa cewa ku zo a haɗa kai a yaƙi mutumin nan domin mutumin nan ya zo ya ce addinin ku na yahudanci ƙarya ne ba daidai kuke ba kiristoci ke ce ƙarya kuke kuma sarakuna da ke bin al'ada da gargajiya ce ya kuke maguzawa ne ku sannan duk wasu 'yan kulab da 'yan daba da wata ƙungiya ta karuwai sai da aka nemi kowaɗanne ne daga cikinsu idan ma ba za su zo ba to ko da sojojin haya ne su je su ɗauko su aiko da wakilai aka zo aka taru aka ritsa madinar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan yaƙi na daga cikin dalilan da yasa aka sanya mishi ghazwatul ahzab kenan yaƙin ƙungiyoyin duniya na kafirai idan kun dubi da aratu musulunci jama'a in dai ta gaskata kanta cewa da'awar annabawa take wakilta to dole ta samu wannan tsura don haka wannan na daga cikin siffofin annabi sallallahu alaihi wa tun kan ya zo baban shi ibrahim ya faɗi isma'ilu amsa addu'ar allah madaukakin sarki ya tabbatar cewa annabin in ya zo zai rinka karanta musu ayoyin allah zai rinka tsarkake su daga shirka zai rinka tsarkake su daga zalunci daga bibi'oi, daga fasikanci kowane iri wannan malamai suka ce na ɗaukar wannan ma'ana wai zake to kuma wa yu'allimuhum alkitaba wal hikima yana karantar da su littafi da hikima imam shafi'i kamar yadda ya faɗi a cikin littafin ar-risala yace dukkan malamai na da ne karatu da su in suka zo fassara mana al-hikma a duk inda ta zo a cikin alkur'ani tana haɗe da kitab to abin da alhikima take nufi shine as-sunna a ƙarƙashin wannan annabi ya zo yana karantar da mutane alkitab da kuma alhikima to menene bambancin wannan wa yu'allimuhum da wa yatlu alaihim malamai suka ce wa yatlu alaihim ayatina yana karanta mutane ayoyinmu a lokacin wa'azi yana karanta mutane ayoyinmu don su saurara na haka yana daga cikin siffofin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zama yana karanta musulmi ayoyi suna saurare yana samun kafirai ya ce musu suna da bukata an sun ce eh sai zauna ya karanta musu ayoyin alkur'ani to sa'an nan wa yuzakkihim shine a cikin karantawa da yake kuma yana wa'azi yana tsarkake su daga dukkanin sabon Allah to wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma ya nemi su karatu karatu kuma na daukar darasin kenan to wannan ya wajartar da kenan kowane malami banda wa'azi da yake to dole ne kuma ya zama yana karantar da almajiran shi alkitabu wa sunna haka muna kira zuwa ga ɗan uwanmu daga cikin malaman ƙungiyar izala banda wa'azin ƙasa da wa'azin mako da wa'azin duniya da wa'azin tashoshin talabijin da rediyo a yi ƙoƙari a ba da muhimmanci game da sanya littattafai ana karantar da ɗaliban ilimi alkitabu wal hikima idan aka ce alkitabu wal hikima ya lazimta karantar da alkur'ani da haddashi da koyar da ilimin tafsiri da ilimin tajwidi da ilimin ulumin qur'an da sauran ilimomi da suka shafi alqur'ani kafin su kuma hanya kwaya ɗaya wadda mutaakhiri ne suka tsara ita ce a samu wani littafi a karraba haka muna kira zuwa ga malamai musamman manya da ake jin su akan mimbarai kowa ya koma gidan shi ko kuma masallaci mafi kusa da shi ya sanya karatun littattafai yana karantar da ɗalibai ba wai wa'azi kawai ana jawo ayoyi ana musu fassara fassarar gardawa ba a'a a sanya littattafai waɗanda suka shafi ƙur'ani ana karantarwa sannan sunna a sanya littattafan hadisi manya ba ƙanana ana karantarwa a sanya sahihul bukhari a sanya muslim a sanya abu dawuda a sanya nasa'i a sanya tirmidhi a sanya ibnu maja ana karantarwa a sanya littafin bulugun maram da ruwa da sami na ba a zika aura a aka dubi ɗalibai ka ce kowa wa samo littafin a san ina za a tashi ina ne za a kwana a karantar da su a tuntuɓe su a yi musu jarabawa a jisiriya domin gobe su ne malaman a sanya wa ɗalibai littattafan da ke da alaƙa da hadisi littattafan ilimin hadisi littattafan ilimin zar'i wa ta'dil littattafai na ilimin rijal a sanya wa ɗalibai ulumul ala ilimin nahau da sarf da balaga da adab a sanya musu a cikin littattafai kada malami zo ya riko yan wasu raukat yan wasu takardu ya zo wa ɗalibai maganganu da surutai na minti goma sha biyar shikenan a ce wai ya karantar da su na hau a'a ilimi ana ɗaukar shi ne a littafi kuma minal jildati ilal jildati kar ka sake yawon wa'azin ƙasa gaba ɗaya ya ruɗar da kai cewa ya isar maka ka karantar wallahi bai isar ba ka koma garinku a matsayinka na yadda ake jinka a duk duniya ka duba a angoku kana da ɗaliban ilimi waɗanda yau ba za ka yi tafiya za ka yi ɗauko ɗaya ka dasa shi a kujerarka Zai ba za ka kwanta karatu, akwai wani guda ɗaya ko akwai wasu waɗanda za su iya karantar da karatunka ka yi wa kanka wannan lissafi kuma kai ne ka karantar da su ko kuwa kana jiran ne su tafi siyo karatu a wani wuri ka zo ka ce kuma su karantar kuma in sun karantar ka ce kai ba haka da'awar ka take ba to ai ka karantar da taka da'awar ba waɗannan suna daga cikin matsalolin da suka jawo wa ahli sunna musamman da ke cikin kungiyar yan uwa kungiyar izalatul a wa iqamatus sunna amma muna fatar in Allah ya so tare da tattaruwar wannan ci gaban da aka samu na haɗewar kansu da kuma kiran da suka yi yau makonni uku a taron da suka kira a sokoto na cewa yanzu sun gano duk wanda yake karantar da suna ɗan uwansu ne ko da ba a cikin ƙungiya na cewa duk wata suna da wani ya karantar ba za su yi inkari ba saboda ba a cikin ƙungiya to muna fatan mu yiwa wannan zai yi yunƙurar da su zuwa ga aiki da waɗannan shawarwari domin idan ba ahalus sunna ba babu waɗanda suke sauraron waɗannan maganganun da Allah maɗaukakin sarki yake faɗin cewa wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma ka taɓa jin waɗanda ba ahli sunna ba suna wa'azi akan shirka ka taɓa jin waɗanda ba ahli sunna ba suna wa'azi akan bid'a ba sa yi saboda suna ganin cewa idan ta daga daga na ƙurya kasha kashi ma'ana in sun buga to su ne za ka tarwatsa saboda sun aminta cewa lallai in suka ɗauko wa'azi a kan bid'a to za su iya wa da kansu tufka da wawara a cikin abubuwan da suke yi daga cikin ƙungiyoyin matasa a wannan zamanin akwai ƙungiyoyin 'yan ikhwan da waɗanda suka fara'antu suka yi rushe daga gare su suna sun taso ba sa son wa'azi a kan shirka saboda suna cewa wai yin wa'azi a kan shirka da bid'a yana raba kan musulmi fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un yanzu nan kuna cewa me kenan dangane da wannan kalmar da Allah yake cewa wai zakihi annabi yana tsarkake su kullum in suka zo abin da suke gani tsarki shine a yi magana dangane da zaluncin da gwamnati take yi amma zaluncin da talakawa suke yi fa ba za a magana a kan shi ba to wannan magana ita ce nake wa ishara a dazu dukkanin da'awa wadda take misaltuwa a matsayin wakiliyar da'awa annabawa dole ne ta zama za ta fada da shirka dole ne ta zama za ta fada da bid'a dole ne ta zama za ta fada da zalunci da fasikanci idan ya zama ku ko yan yan uwa musulmi da ake kira ikhwan in ya zama da'awar kawai ta takaitu ne akan fada da zalunci da kafincin da gwamnati take a halin ga wasu can suna shirka da hujja cewa wai in aka kawar da gwamnati wai a bawa a fada da wannan shirkar ku je su tambayi su kan din da burhanuddin rabbani mutanen kasar afghanistan sun taɓa irin wannan haɗakar suka ce a zuwa haɗu amma ba za a yi maganar shirka ba ba za a yi maganar bid'a ba ba za a yi magana duk wani abu ba dai abin da za a yi magana shine zalunci wanda yake faruwa game da gwamnati game da talaka kuma a yi magana fasikanci amma shirka da abin da ya shafi bid'a kar a yi saboda a wannan lokacin ƙasar afghanistan akwai manya-manyan kaburbuka waɗanda wasu suke kewa su suke ɗawaci a ƙasar afghanistan akwai nau'ukan bidiyo'i na al'amura masu ɗimbin yawa wannan ya haifar da suke gani in suka ce a cikin tafiyarsu ta gwagwarmaya za su yi magana dangane da shirka da bid'a to tafiya za ta tarwatse da suka zo suka haɗu suka ci gaba da wannan tafiya a haka har zuwa lokacin da allah maɗaukacin sarki ya ba su gwamnati su kuma suka dawo suna faɗa a tsakaninsu sakamakon wannan faɗan ne ya kai ɗalibansu waɗanda dalilin da ya sa ake kiransu ɗaliban kenan ɗaliban kalma ce ta yaren pashtu wato babban yare na ƙasar afghanistan wanda yana aro kalmomi da yawa daga cikin ainihin harshen larabci kalmar ɗaliban ma'ana ɗalibai take nufi kawai daga larabci ne suka aro ta kamar yadda hausa ta aro ɗalibai daga ɗalaba haka suma ma ɗalaba daga larabci sai ƙabilun pashtun sai suka ce taliban waɗannan 'yan taliban sai suka koma ainihin suna yaƙar su kalbuddi hikmatuwar da kuma burhanuddinin rabbani ka san cewa burhanuddinin rabbani dan taliban ne ya kashe shi har falon shi ya bi shi yana tsaye babban a cikin rawanin shi shi dan taliban ya je rungumi malam burhanuddinin rabbani suka tarwatsu gaba daya duk menene ya kawo haka a cikin tafiyar yan taliban da tafiyar mujahidu afghanistan babu fada da shirka babu fada da bid'a amma za su fada da zalunci ta bangaren gwamnati za kuma su fada da fasikanci ta bangaren talakawa wannan irin da'awar ita ce muslim student society of nigeria suka ɗauka mssn cewa duk abin da za su yi magana a kai ka magana a kan shirka kar a yi magana a kan bidi'a, amma a cikin gwagwarmawar nss za a rinka magana a kan zaluncin da gwamnati take yi sannan za a rinka magana ɗanci, kamar abin da ya shafi shan giya da zinace-zinace amma shirka aka ce a wannan shi ya ba da hudaddiyar gona lafiyayya ga su ibrahim zazzaki suka shigo da shirka ta shi'anci a cikin nss lokacin da aka ga tafiya ta yi tafiya al'amari ya yi kamari shine kuma sai aka zo aka yi tawaye don haka har yau MSSN tana faɗa da su zazzaki su zazzaki suna faɗa da ita me yasa saboda tun farko an shirya gadar zare saboda aka ya ku jama'ar musulmi wanda duk zai shirya da'awa ya shirya ta a bisa tafarkin annabta shine kun ji tafarkin annabta abu na farko shine ya tilo alaihim aratuki. duk wata da to a rinka karanta ayoyin Allah sannan wa yuzakkihim a rinka tsarkake mutane daga duk wata kazanta ta shirka da bid'a da zalunci da fasikanci to anan ne zaka sake tuno magana da na faɗi ɗazu duk wata da'awa da ta ware wasu abubuwa kaɗai ta ce su ne za ta yi faɗa da su to ta samu mummunan na ƙasa wadda za ta haifar mata da fitina don haka dole ne duk wata da'awa ta yi faɗa da shirka domin shirka ita ce mafi girman haɗari da ke tunkarar tauhidi bid'a ita ce mafi girman haɗari da ke tunkarar sunna sannan zalunci shine mafi girman haɗari da ke fuskanta adalci kamar yadda fasikanci shine mafi girman haɗari da ke fuskantar nagarta da kuma salahanci to idan har addinin musulunci wajibi ne akan tabbatar da waɗannan abubuwa guda hudu su ne ne tauhidi sunna sannan adalci sai kuma nagarta waɗannan abubuwan su ne manyan manufofi da musulunci yake so ya samar dangane da rayuwar musulmi musulmi ya zama yana da ɗawanta Allah shi kadai yana da bin sunna a ta annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kadai musulmi ya nisanci duk abin da za a kira shi zalunci tsakanin shi da yan uwan shi mutane musulmi ya guji duk abin da za a kira shi fasikanci to idan har ya zama musulunci sai ya kawar da waɗannan ake samun al'adala a lijitima'iyya nagarta ta zamantakewar tare ba za ta taɓa cika ba sai an samar da waɗannan filoli guda hudu to dole ne a wa'azi a kan shirka dole ne a wa'azi a kan bid'a dole ne a wa'azi a kan zalunci kuma dole ne a wa'azi akan fasikanci to idan aka tsarkake mutane daga waɗannan abubuwan jama'a sun jaru ba sa shirka ba sa bid'a ba sa zalunci ba sa fasikanci to dole ne a kawo musu shari'a ta Allah maɗaukakin sarki shi yasa sai kuma abu ana karantar da su wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma dole kuma a rinka karantar da su alqur'ani to karantar da alkur'ani jama'a irin wannan wadda aka gada a kasan nan jama'a bid'a ce ita ce a karantar da mutum alkur'ani har ya sauka ba a fassara mishi alkur'ani ba wannan bid'a ce saboda haka Ami sunna ku daina yin haka sahabbai ba su san wannan hanyar ba suka ce in suka ɗauki ayoyi goma na karatu ba za su tsallake su ba sai sun haddace su sai sun san fassara su sai sun san ma'anoninsu sannan sai sun yi aiki da tarbiyyar da aka ɗora su a kai a ƙarƙashin haka wa yake magana hadda ƙur'ani a cikin shekara biyu na gaba ka samu sahabi ayoyin da ya sani na alƙur'ani yan kaɗan ne <coughs> amma suka same shi babban malami sai ka same shi abidi mai ibada sai ka same shi zahidi mai taka tsantsan saboda waɗannan ayoyin 'yan kaɗan bai musu gaggawa ba ya san ma'anarsu an koyar da shi tarbiyya kuma yana bin tarbiyyar da aka koya mashi Allah bai cewa yake walakin kunu rabbanin dina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ku zama masu tarbiyya Kuma ku tarbiyyantu kuma ku tarbiyyantar da littattafai da kuma darussan da kuke yi saboda haka jama'a musulmi baya cikin sunna irin wannan hanya da ake karantar da alkur'ani lalle a yi kokari a gyara amma matsalar da ta faru an ceto wani yanayi ne wanda wannan yanayin ya ainihin haifar wa da mutane ci gaba da bin abin da mutane suka gino a kai kuma wannan hanyar da ake karantar da alkur'ani ita ce hanyar da 'yan a suke karantar da alkur'ani amma abdullahi dan da allah ya kara mishi yarda a matsayin shi na babban alaran ma ike cewa lawa kun hammu hadukun akhir sura kada ya zama kullum himmar ɗaya daga cikin ku ƙarshen sura an fara koya maka watini wa zaitun malam ya a maka ayoyi biyu sai ka fara bincikowa cewa wai shi da saura sauran wajen aya shida an fara zuwa maka ainihin ka kai izu uku sai ka ce tabi jin rigunan da ka to Allah bai ce muke ne ya ce la ya kun hannu a dukkan haza saboda zama himma ɗaya daga cikin wannan ci. domin duk wanda ya sa irin haka ko to zai ci da zuci ka san me ke sa direbobin tafi da direbobin motocin haya suke yawan gabza hadari shi da in ya tashi tafiya zai tunanin tafiyar ta awa uku ce zai tunanin cewa tafiyar kilomita ɗari da ashirin ce madadin ya dubi yara motar shi take yara hanyar take yara wani da fasinjoji wani yanayi ne zai bi a hankali ya kai shi lafiya sai ya rinka duba yanzu ta sauran awa biyu da rabi su da haka sai ƙara carkewa to ba a haka ko ba karatun alkur'ani ku kiyaye wannan shi ya haifar da wani abu da za ka ga har yau ga malaman ahalus sunna in suna karatun alkur'ani ko suna tafsirin alkur'ani sai ka ga suna yin irin wannan bid'ar saboda ba a yi gyare-gyaren nan da muke cewa ba game da ainihin alkur'ani a da idan malami ya zo yana tafsiri a ƙasar hausa idan majaba kunshi ya jawo wata aya idan ya zo ƙara aya sai ga shi ya kara bakin shi sai su ƙara sata ne ko kuma saurare sai ku doka kaddara har yau ahalin suna suna wannan bid'a ce ka daina bid'a ku bid'a ce kowa ya yi ta rabu da shi bid'a ce to waɗannan gyare-gyaren jama'a sai an samar da su a wajen karantar da alƙur'ani ku zo ku jiya wa yara ayoyi biyar ko ɗaliban ɗalibanka ayoyi biyar a wannan ranar babban abin da zai baka muhimmanci ko abin da baka bawa muhimmanci shine kokarin karantar da su su iya fitar da haruffan ɗaya bayan ɗaya abu mafi muhimmanci a wajen karantar da alkur'ani shine makharijul huruf su iya fitar da haruffan sa'annan wasulla sa'annan sai a ahkamun tajwid waɗanda suka shafi nuna sakina da tanwini da maddodi da kuma wakafi da abubuwan da za su biyo baya to kaga wannan ba lallai ne yau in ka biya musu wal asr wanda ta ci ayoyin ta ne kuma ta aitattu ba lallai ne a wannan ranar a ɗauke ta a gama ba ka biya musu wal asr wal a tabbatar da cewa sun iya faɗin alif kafa ɗin nan daidai sabiɗin nan sun iya faɗin shi daidai to sabiɗin nan kaga ɗauni ne da shi amma da yake aya ce za ka tsaya to da sabiɗin bara'un ɗin fatahar da ke kan alif kafa ake so ta ɗaure su wal ba wal ba wal a tabbatar sun iya faɗin haka sannan innal insana lafi khusr a tabbatar wannan nunin wadda take shabbada, min guda da shabba nan sun iya faɗin ta sun yi mata gunnar da ake so innal insana kar su zake ce in insana sun zage kar kuma su khaffafa innal insana a'a a tabbatar a tsaya a bi a hankali wa yu'allimuhum alkitaba muke magana yana karanta da su littafi sannan idan aka gama wannan gaba sun iya furta makarijin huruf a dawo a dubi suna karanta wasu nan daidai wal asr sai a nuna musu menene ya haifar da kasara ɗin nan a ƙarƙashin ra'un ta asiri kashi farkon magana ne mutu ba ne sai a nuna musu ai wannan suna na al'asir wannan ism al'asir ya biyo bayan wata rantsuwa ce da wawunta kuma hurufin asu suna daga cikin hurufin jarra kaga yanzu kana koya musu makharijul huruf ta juri kaga yanzu kana koya musu ne kana koya musu nahawu duk idan aka gama wannan kuma sai ka dawo kana kokarin bambance musu menene bambancin sabin din nan da waccan filin wal asr sai ka ce musu nan sabin ne to ake furta shi ina ne makaraj sai ka jawo kai musu drawing idan karantarwa ce a quranic lab idan laboratory ne na alqur'ani ma'ana muna da program yanzu wanda yake za a loda shi akan kwamfuta duk abin da kake so sai ka harba wa yara a bango sai su rinka gani sai a ce kun ga yadda makoshin dan adam yake cikin ruwa sai a ce to kun ga inda sabo yake fitowa ga inda yake ga inda yake idan ka fita da akwai inda zaka taba kwamfuta kana taba sabo sai su ga ga inda makoshi yake sai a ce kowa ya kokarin haka yayi duk waɗannan suna daga ƙarƙashin wa yu'allimuhumul kitaba a karantar da su littafi a tabbatar sun iya bambance makhraj na simul da sabu su iya bambance tsakanin sa'un da shinin su iya bambance tsakanin dalin da badun su san ina ne makharaj kaza sannan menene siffar kaza waɗanne harufa ne suke da tarayyar makaraj sannan suka sha babbar wajen sifa ya a karantar da su duk wannan yana ƙarƙashin wa yu'allimuhumul kitaba an fahimta gaba idan aka gama wannan gaba ɗaya sai a tabbatar kowannen su ya haddace don haka karka sake a matsayinka na malami a tara maka yara ashirin a aji sun yawa malami ɗaya yara biyar yara goma ana nan ana tafiya yana duba bakin kowanne daga ciki ana kula da haddar kowanne ko kika ba. yanzu an tabbatar yaran sun haddace to sa'an nan sai kuma malamin a cikin wannan abin sai ya zo ya fara yin wani abu a cikin fagen ilimi shine akwai wanda yake slow lana akwai wanda yake sai an bi shi sannu a hankali kwarai yake fahimta akwai kuma wanda yake yana da gaggawar fahimta to aka tafi aka tafi sai malamin sai ware su sai a sake fita musu aji da wannan ne za ku gane sai gwamnati ta fitar da kuɗi sai malamai sun ba da lokaci sai iyawo sun ba da goyon baya idan kafirar gwamnati kuke fama da ita wadda take rayuwa in da secular system cewa ba ruwanta da Allah ba ruwanta da addini to iyawo babban goyon baya ba za ku bayar daga ciki shine ku tabbatar da 'ya'yanku ba sa makara ku tabbatar da 'ya'yanku suna nazari a gida sannan dues da aka sa da ake kiransu su fee ko school fees kudin makaranta ku tabbatar da cewa kuna biya tun kafin lokaci domin ya zama ana da wadatattun malamai a lokacin da aka tara wa malamin can yara goma sai aka gano cewa biyar daga ciki suna da gaggawar ɗaukar karatu biyar kuma suna da jinkiri kun ga za a raba ajin wannan zai buƙatar da sabon aji da kuma ƙarin malami idan babu kuɗi idan babu resources idan babu infrastructures in babu gine-gine ina haka za ta yi shi sa musulmi sai kun yi wa alkur'ani wannan hidimar malamin sai kun yi wa alkur'ani wannan hidimar sannan zai zama wa allimuhumul kitab domin ba wai kai ku karanta da qur'ani a bisa al'adun ku ba lallai ne ku karanta da alkur'ani yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karantar idan duk aka gama wannan aka tabbata yaran nan sun haddace musamman sai malam ya ce to alhamdulillah yanzu kun haddace wannan bangare na alkur'ani to sai zo sai musu wani wa'azi na musamman akan muhimmancin hadda alkur'ani haɗarin da ke ga wanda ya haddace Kur'ani ya bari ya zube sannan wace hanya musulmi zai bi ya rinka tarbiyyar haddashi ta alƙur'ani ya rinka yawaita tilawa ya rinka yawaita nafiloli ya rinka tashi da daddare na karantawa imma a zaune imma a nafifili duk karantar da yara wannan da gama sai a ce to yau kuma za a yi tafsirin wannan sura ta al'asr ne in ka zo tafsirin ba tafsirin Ibn kasir za ka ɗauko ba in ka zo tafsirin ba rabbul azhar za ka ɗauko ba ba gwallalai ne ba ba santabi ba a'a za ka buƙatar waɗannan da kake su a matakin farko sai ka ɗauko wani tafsiri ba ka buƙatar in ka zo tafsirin sai ka ce malam mujahidu da malam da haq sun ce kaza malam ada'u da malam na su ka kaza suka ce imam al-qurtubi kaza ya fassara aya ibnu kasir kaza ya fassara shi ko abubakar bin ga abin da yace amma jalaluddin suyuti ga abin da yace shankiti ga abin da yace shaukani ga abin da yace kai wannan na masu digiri ne uku ba ka musu duk wannan ba ba ka zo ka tafa su ne gaba wal asr sai ka ce musu wannan aya Allah madaukakin sauki yana rantsuwa da zamani sai ka tunar musu kuntuna na ce muku wannan wawun ta mai ce wani zai ce wawul qasmi wawun ce ta rantsuwa to Allah yana rantsuwa da zamani yanzu Allah a matsayin shi na mahalicci kuma yana rantsuwa da halittu kenan yanzu ma kenan ya halatta in rantsa da rawanin sarkin musulmi sai ka ce musu a'a ba haka abin yake ba shi Allah da yake shi mahalicci ne shi yake sama da kowa to a tsarin rantsuwa dole ka rantsu da abin da yake sama da kai don haka mu halittu abu ɗaya ne yake sama da mu shi ne Allah don haka da Allah kawai ake rantsuwa ba a rantsuwa da kowa bayan Allah don duk wanda ba ka duba a duniya ka halitta ne to ka ga inda kuka zama ɗaya da shi kenan to waye mahalicci to da shi ba ka rantsi to shi kuma Allah bai ya zama babu wanda yake sama da shi ba wanda yake daidai da shi sannan a matsayin shi na mahalicci da yake da iko akan komai to yana da iko rantse da komai don haka Allah ya rantse da al'asru to kaga a nan yanzu bayan kai musu fassara ko to kuma kana ainihin jan su zuwa ga tauhidi kenan dan haka ba a rantsuwa da komai sai Allah to sai ka ce me yasa Allah ya rantse da zamani kana nan da Qur'ani ko tafsirin ba za ka rike a gaban ka ba kai ne za ka je gida ka nazari sai ka zo ka tace musu ulafa sai ka ce me yasa Allah ya rantse da Al-Qur'ani me yasa Allah ya rantse da zamani saboda nuna maka cewa zamani yana da matukar muhimmanci ka yi ƙoƙari a zamanin da Allah ya raya ka ka ga cewa ka bautawa wa Allah ka yi kokarin a zamanin da Allah ya raya ka ka ga cewa ka samar da zaman lafiya ka yi kokari wannan zamani da Allah ya raya ka ka ga ka samar da ci gaba a zamanin da Allah ya raya ka ka yi kokari ka samar da abin da ranar lahira za ka amfana to sai ka wa'azantar da su da gwargwadon yadda shekaru su yake idan mata ne da gwargwadon yadda suke idan maza ne manya in samari ne in ka wa'azantar da su sai ka ce to duk inda kuka ji rantsuwa to akwai wata babbar magana magana da ba ta biyo baya ne ba su ce kwarai da gaske sai a ce to don haka sai Allah ya biyo baya da cewa innal insana lafi khusr mutum ya shiga uku ya lalace sai ka ji wani yaro ya ce Ba nan har da musu ya ce a tsaya ka ci ka ganin abin da Allah yake nufi da mutum eh to shine kafiri wanda yake jin magana Allah to ya shiga uku ya lalace amma kaga ai Allah ya ce innal ladina amanu su ka kaga muminai ba su shiga uku ba wa amilu salihati to su ma ne sai sun yi ayyuka na gari to kaga a nan ne zaka kawo mishi to bayan imani zaka rinka yin sallah zaka rinka yin azumi zaka rinka yin zakka zaka rinka yin hajji to sai ka ji wani yaro ya ce ah, to ma an yi ba mu da kuɗin yin aikin hajji ba mu da kuɗin kaza duk sai ka bi kai musu bayanai to amma zaka dubi menene yanzu su yake wajibi a kansu za ku ba da muhimmancin sallah sannan in azumi ya zo kowa ya kokari ya yi sannan biyayyar iyaye za ku rinka bin iyayenku kar ka sake ka saba uwarka kar ka sake ka bata mahaifinka abokan ubanka makwabta dangi kaza kaza in sai ka wa'azantar da su cikin minti talatin ka fassara musu wannan aya sai tashi to in ka zo ko ba zuwa ba a ce to shikenan yanzu kuma za a shiga wani mukulli ba a'a sai ka ce wa ne zai iya karanto mini suratul asri da muka karanta ta muka yi tafsirin ta zuwa jiya sai ka ga kowa daga hannu don kowa a kanta bangaren mu ana ne to sai ka yi amfani da psychology sai ka dubi a ajin waye aka rona amma ya daga hannu zai iya sai ka ce wani karanta yana nufi sai ga mai dariya don su dama an rena shi to idan ya sai ka ce Allahu akbar sai ka kamba shi, to sai ga kowa jikin shi ya sanyi to ka fara ɗago tunanin shi shi kuma ne a da yana da ashurur bin naqas yana jin naƙasa saboda mai yiwa dama shi ba ya iya haddacewa to yau ya haddace mai yiwa dama a gidan shi agola ne saboda haka yaran gidan sun rena shi to wannan renin sai biyo shi har cikin aji a shu'uru bin naqas duk wanda ya karanta NCE ko education ko wane ne ya san irin wannan akwai yaran da za ga aji suna da tsoro bayi da sakin jiki mai yiwa yana da wata azababbuwar uwa ne a gida ta firgita shi a mai yiwa uwar shi ta mutu ne ko ta fita wannan da ke rike da shi tana gallaza mai wannan tsoron sai biyo shi ha'aji to yanzu kai malami za ka yi ta kokarin cire mashi. kar fa ku manta duk a karkashin wayo allimuhumul kitaba ne tana karantar da shi littafin Allah ne idan ka gina wannan sai ka ainihin ceto kuma cikin kuwa zai fassara mana wannan ayar sai a sami wani sai tashi ya fassara idan ya kuskure aka yi mai dariya sai ka gyara musu ka ce an yi kuskure ba dariya ake ba ka su a hankali kana tarbiyyar su na gama sai ka ce to shi kenan wane ne ya taba ganin wani malam yana tafsiri Ba ga kowa daga hannu ya ce na taba ganin malam jafar wani zai ce na taba ganin abubakar gumo wani zai ce na taba ganin ɗawar rubutu wani zai ce na taba ganin haka kowa zai faɗi na shigo sai ka ce to yanzu muna son waye zai mana tafsiri a ajin nan waye zai ja baki sai a fito da wani sai zauna ta ce to wani zai ja wani zai tafsiri to mu kuma masu saurare ne wannan duk kana tarbiyyar su kana karantar da su littafin Allah sannan kana gina tunanin su to kun ga makarantar da za a yi wannan karatun ko to gini na musamman za a yi mata tana buƙatar facilities na musamman tana buƙatar malamai na musamman tana buƙatar kuɗi na musamman tana buƙatar lokaci mai cin gashin shi. ya asar waɗannan abubuwan da na faɗi dukkanin su theories ne wato nazariya ne an rubuce ne suke amma a aikata fa to sai an dage a yanzu da na faɗe su za ka ji daɗi za ka ga ɗan da ya samu karantarwa ta wannan ina ma a ce ɗanka ne ma wacce gudunmawa za ka iya irin wannan ta samu wani irin goyon baya za ka bayar game da in hakan ta samu ta ɗore wani irin goyon baya da fatan alheri za ka samar dangane da a haɓaka waɗanda ake da su jama'ar musulmi gaskiya karatu ya karatu amma lokaci ya ƙure ba mu saurara a nan insha Allah ta'ala idan mun zo karatu na gaba za mu tashi akan wannan aya mu sake jaddada magana akan wayo allimuhumul kitaba wal hikma kun ga yadda kuka ji na faɗi game da qur'ani haka sunna haka take bukata sannan ga wata gaba ƙarshen ayar wanda yake ya ma fi kowanne kuma wa yu'allimuhum ma lam yakunu ha wa yu'allimuhum wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun ka zo ka samu mutanen da ba su san komai ba kana son ka karantar da su alkitabu wa sunna wato bakakin zahilai ne kana so ka karantar da su alkitabu wa sunna za mu zo mu tattauna wannan duk wannan yana daga cikin albarkar karatun alkur'ani jama'a daga nan za ku gane mutanen da suka rabu da alkur'ani to sun tafka babbar asara danginka suna ƙauye mutanen anguwarku mutanen da kuke zaune kai Allah ya sa malami ne kai Allah ya sa ahlus sunna ne kai Allah ya fahimtar da kai alqur'ani kai Allah ya baka ilimin sunna ya ba ka ka karantar da su abin da ba su taɓa sani ba kuma ba za su taɓa sani ba inda ba don kana tare da su ba ba za su taɓa sani ba inda ba don Allah ya aiko da annabi da su ba za mu zo mu tattauna waɗannan abubuwan insha Allah ta'ala a darasin tafsiri wanda ke gaba jama'a musulmi ina muku fatan alheri gaba ɗaya nake cewa na farko karatuttuka kamar yadda aka ji insha Allah ta'ala sun dawo kamar yadda ainihin aka tsara su haka insha Allah ta'ala bayan an kashe na'urorin ɗaukar karatu zan yi ƙarin bayani wanda ainihin zai biyo baya da wannan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah aswa dan saurara